Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma a Nijar na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. a can kuma sai a kasar Ghana kenan za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook Live. Masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a 11 ga watan Mayun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan darajar uwa musamman da yake ranar Lahadi mai zuwa 13 ga watan nan ce ranar uwa Usman. Haka yake inda za mu tattauna da fasihin mawaƙi Aminu Ladan Alan waka daga Kano da jin waƙoƙinsa da kuma inda suka sa gaba da dalilin haka ciki yana da wata waka fashi ma ta uwa ma. madalla eh, kaɗan daga ciki kenan mm, mana uh, baya ga tattaunawar da zamu yi da Amina Ala za mu karanto amsoshinku na tambayar da muka muku na yadda kuke kallon uwa haka yake To ai kai tsaye ma bari mu tafi cikin sakonnin da muka samu wanda mun tambaye ku a shafinmu na Facebook cewa ya kuke kallon uwaye ko kuma darajar iyaye mata ga abin da kuka amsa daga ciki. Mm. To, bismillah hafsa. To, uh, sakon farko ya fito daga awali direban sitaya daga baga. Ya ce, wayo kai co yau da gobe, Allah sarki uwa uwa uwa. hmm ai ba ta cewa komai kawai sai dai in ce allah ya saka wa iyayenmu da mafificin alkhairi amin Hmm, so sai shi kuma uh, muntaka kenan ko? Eh, Musa. Musa ne? to ya ce ato barin karanta na muntaka muntaka liman tireta ya ce ai matsayin mahaifiya ya fi gaban nanatawa duba da cewa ita ce ta fara ɗawainiya da mutum kama daga ɗaukar ciki zuwa shayarwa da kuma tarbiyya a matakin farko ga kuma tausayi da uwa uba jin kai ga 'ya'yanta. Allah sarki sai kuma saƙon Musa Sale Maleri ya ce Maleri ya ce hmm. yau da gobe shirin matasa a gaskiya duk lokacin da ranar uwa ta zagayo to fa a ranar kam ina hutar da ita aikin gida misali wanki shara wanke-wanke da renon ƙannena hmm. da sauransu saboda girmama mata da kuma nuna mata soyayya. Eh, sai Muhammad Hassan Budam ya ce, Yau da gobe ikon Allah, duk wani mahaluki a doron duniya an same shi ne ta hanyar iyaye ne, kuma don haka ba za a iya misalta mahaifiya ba sai dai a kwatanta kawai. mu kwana lafiya. Sai kuma saƙon angon Fatima baban Hailat ya ce lalle kam kowace uwa mace ce amma ba kowa ba ce uwa. Uwa ita ce mai son farin cikin 'ya'yanta, uwa ita ce wacce ba ta son ɓacin ran 'ya'yanta, uwa ita ce mai rungumar 'ya'ya idan uba ya rasu. Mm, haka yake, to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To masu sauraro kai tsaye ta waya muna tare da bakonmu na yau ah, da muka ce za mu tattauna da shi saboda haka sai a biyo mu. To salamu alaikum rahmatullah da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe. Amin wa alaikum salamu rahmatullah. Shirin yau da gobe yana tare da Aminu Ladan Abubakar wanda aka fi sani da alan waka na jihar Kano. Gani ga Hafsatu Maina. Barka da warhaka. Masha Allah barkan mu dai Hajiya Hafsatu ya hidimomi ya ayyuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah mun gode Allah. To da farko kowa dai ya san wane ne Aminu alan waka ba bako ne a wurin masu saurare da sauransu. Abin da yasa muka ce bari mu nemo ku shine yanayin waƙoƙinka da inda suka sa gaba. Da farko Malam Aminu yaya a takaice za ka gaya mana tushen ala. Na, to a tushen ala ai kasar Hausa ne in aka tushen ala hmm. an haife ne a wato ainihin ya kasai shekara ta alif dari tara da saba'in da uku na yi karatu mata sara daga abin da ya sauka addini hmm. sannan na yi karatun zamani don dogaro da kai yanzu kuma suna na Aminu Ala. Wanda yake wakiltar harshen Hausawa a eh, duniya. Eh, ala din na nufin Aminu Ladan kenan alan waga? Yawwa ala din tana nufin a tana nufin Aminu. Mm-hmm. Sai la din kuma tana nufin Ladan. Mm-hmm. Sai kuma a ta ƙarshe take nufin Abubakar. Mm. Aminu Ladan Abubakar ala. Yawwa to kaga a yanzu mun fasa bakin. Eh, eh. <laughs> Mm. Ko ni ma ban sani ba. Yawwa. Idan na tambaye ka na ce ina waƙoƙinka suka sa gaba me zaka ce? Kai da kanka. ni da kaina abin da zan iya cewa inda waƙoƙi na suka sa gaba kamar yadda nake faɗa cikin wata waƙa hikima taguwar hawa na manufa alƙaryar zuwa na wato nakan yi amfani da waƙoƙin ne don isar da sako waƙoƙi na sun sa gaba ne wurin faɗakar da mutane ilimantar da su zaburar da su sannan kuma da da haska musu wasu abubuwa da da suka gafala a kai ko kuma suka manta ko suka sha'afa don na kan yi waƙoƙi akan abin da ka sani sai ya zama tunatarwa in suka zo akan abin da baka sani ba sai ya zama ilimantarwa wannan su ne hanyoyin da waƙoƙi na suka fara gaba a yanzu a ƙasar Hausa. Eh. Sai ga wani zubin ka ba wai kawai waƙa ce ba sai ga cewa ai kaman wani labari kake ba mutum shin menene hikimar yin haka? Hajiya Hafsatu a ma'ana ta wato ainihin tasirin shi harshe ko kuma in ce adabi a waƙa ba ba lallai ma faɗakarwar ya dogara da ita ba yakan wato ainihin a taskance abubuwa na daga kalamai na harshen hausa sannan kuma yakan iya zama tarihi misali a lokacin da nake zuwa makarantar sakandare wakar da nake ina wucewa a wurin mai kanti to wannan wakar idan aka saka ta a yanzu za ta iya da tunani na lokacin da nake dan sakandare nake wucewa nake tafiya makaranta in ga anan waka ba faɗakarwa ta yi ba ta adana tarihi na wani lokaci na wani abu da ya wuce mm. to tunda abubuwa sun kasu kashi-kashi da dalilin da yasa ake yin waka na farko ana isa da sako ana faɗakarwa ana wato ainihin taskance kalmomi waɗanda baki waɗanda suke nema su kwaranye mata mm. kuma a dawo da su misali yanzu irin su kalmomi su bulayi su mm. angara su bubu su mm. alkuki sun ga wasu kalmomi ne wanda yake akwai su a hausa su gada amma yanzu ba a amfani da su a cikin harshen hausa dawo da su kuma a dinga yin amfani da su ƙarawa hausa rumbu ne sannan kuma kuma kamar tarihi na kan ɗauki fuskar tarihi misali waka da na wasu Ahmadu Bello Sardauna. Gamji maza abun koyo Ahmadu Bello Sardauna. na tuno ba'atinsa shi ka saka ke kuka gamji maza tuno wafatinsa sai ya saka ni in kuka rabu ubangijin kowa yarda ka so duka daidai ba tuhumarka ya Allah yarda ka so fa yayi daidai shi ka sarrafin bawa shi ka azamu kan daidai na zaka duro kushe Allah share hawa ya mai kuka sahabi jumla masu rikon tafarkinka gamji maza abun koyi amadu ballo sardauna in na fatin fatinsa sai ya saka ni in kuka zanu Wai ga ta alifi kan ahmadu dauna. ji maza abun koyi Ahmadu Bello Saradauna misali waka da ne akan shahara mm. wanda duk ta ɗauki falon tambayar da kike yi mm. cewa waka ce wanda ke labari ana labari ana labari kan wani abu da ya wuce ko wani abu da ake tunanin zai faru mm. duk waka ta ɗauki irin wannan zangon amma dai kowane irin tsari ka ɗauka to ya zama ka ɗauke shi ne dan ka isar da wani sako kana da wata manufa a cikin zuciyarka da kake son mutane su sani ko su faɗaka ko su ƙaru wannan shine dalilin da yasa nake ɗaukar irin wannan tsare-tsare na tarihi akan sha'anin waka kuma na yin ma nishadi su ne irin fuju'a da mm. sauran suka walwaliya da sauran makamantansu. Waƙoƙin fina-finan Hausa, a waƙoƙinka akwai inda kake danganta su da cewa waƙoƙin gaɗa. Me kake nufi? Idan aka ce waƙoƙin gyaɗa ko da kire ba zan iya tuna wata waƙa da na danganta waƙoƙin fina-finan hausa da waƙoƙin gyaɗa ba illa iyaka dai akwai inda na ce waƙoƙin nanaye. haka ne kafi ni gaskiya nanaye kake cewa nanaye yawwa kalmar nanaye kalma ce da ta fito daga bakin mata a yayin da suke waƙoƙin su na gyaɗa na dandali to lokacin da fina-finan hausa suka samu karɓuwa a lokacin da suke rarrafan tasawa da sai zama matasan mawaƙan da yake yara ne kuma a suna ganiyar kuruciya kuma ta ta samartaka mm. to sai zama hare-haren karin murya da suke yi na waƙoƙin hausa sun suka fi ba da ƙarfi a wurin ɗebo waɗannan waƙoƙi na gaɗar 'yan mata mm. suna juya su irin zuwa zuwa waƙoƙin fina-finai na hausa to shi sa aka mm, aka kalli wannan fuskar aka ce kamar waƙoƙin nanaye saboda waƙoƙi ne na gaɗar 'yan mata ake juya su zuwa ga waƙoƙin fina-finai tasirin fina-finai waƙoƙin fina-finai da kuma irin waƙoƙin ku me ya za ka bambance mana tasirin kowanne in finazinai waƙoƙi ne waɗanda ba sa juya zukata kasa tasirifin masu saurare mm. kamar duk yadda ake sauraron waƙoƙin turawa da waƙoƙin indiya mm. saboda ka ba lallai sai kana fahimtar ma abin da ake faɗa ba mm. waƙoƙi ne kawai da ake jin su aka tasirantar da su akan nishadi amma mu waƙoƙinmu suna iya ingizawa suna iya sa mutum ya zubar da hawa ne. Mm. suna iya sa mutum ya ji karfin zuciya dangane da wani abin da aka faɗa saboda abubuwa ne na reality mm. abubuwa na zahiri su ne mm. muke ɗauka mu yi waka akai dangane da halin rayuwa da ake ciki a yanzu ko halin siyasa saboda ka abin da mutane suka sani yake faruwa akan sa muke yin waka saboda ka to ga abin ya sha bamban dan haka abin da muke sama mutane sun tabbatar da cewa gaskiya ne wani abin da suka sani ne wani abin da kuma zai iya faruwa ne muke faɗa na kwanan wakokin da aka ɗora su akan gadon bayan su zama nishaɗi zalla Mm. Eh, akwai wakar da kai ta wadda take nuna take lissafi kamar ina jin wasiƙa ce buɗaɗɗiyar wasiƙa ɗin nan da kai wadda take nuna akwai abubuwa da yawa da suka faru a ƙasashen duniya da shugabanni suka dinga murabus da mm-hmm. sauransu amma mu a Najeriya ka nuna a wakan nan cewa ba fa sa iya yin murabus zaka iya dan fayyace mana wannan wakar dan zan yi amfani da ita cikin wannan tattaunawa ta mu masha Allah yanzu ka ga ɗaya daga cikin misali kenan yanzu buɗaɗɗiyar wasiƙa ina so in aika wa Mr President mm. tsohon shugaban ƙasa da ya mm. sauka wasiƙa dan tunatar da shi cewa demokuraɗiyya mm. mm. arowa muke wani muke da mulkin mulukiya muke yi ko mm. a'a muna yin mulkin soja ne ko parliamentary system mm. to amma yanzu sai muka ari mulkin demokaradiyya mm. to mutanen da muka ari mulkin demokaradiyya a hannun su, mm. yaya suke aiwatar da mulkin su na demokaradiyya a doron duniya to sai muka ce to ina tura masa sako na wasiƙa in mulkin nan an yi masa kirari da cewa mulki daga mutane dan mutane saboda mutane shine kirarin demokaradiyya to idan mutane suka taru suka ce kai muke so ka zama shugaban mu to demokaradiyya kenan sai ka zama shugaban al'umma haka kuma idan suka taru suka ce abin da ya sa muka daura ka baka cika ka'ida ba ka sauka ko mun same ka da wasu illoli ko mun same ka da bambancin launin fata ko yare ko addini hmm. saboda ka sauka baka cancanta ba sai kuma ka sauka shi ne sai na buga misali da kasashen duniya waɗanda suka ci gaba a demokaradiyya har ma nan kusa kusa hmm. aka samu a Japan hmm. wanda jirgi ya nutse a cikin ruwa shi shugaban kasar ba pilot ne ba mai tukin jirgin ruwa ne mutane da suka halaka sai ganin kamar wannan kasa wasu ce kawai ta sa jirgi ya waɗi kuma ce to haka demokaradiyya take shi sa na rubuta wannan buɗaɗɗen bindiga da shugaban kasar Najeriya akan cewa an kashe mutane a Yanya, an kashe mutane a hmm. Abuja, an kashe amma shi a wannan ranar masu ita hobi biki kan. Hmm. To kaga irin waɗannan abubuwa ga su gaske ne suke faruwa da abin da kake da bugun misali a duniya ya faru rana kaza lokaci kaza ina bayarwa da shekara da lokaci da sunan kasar da abin ya faru da sunan shugaban kasar hmm. akwai wanda ma a jarabawa su ce ake tunanin a project ya kofi project din wani wani wannan dalilin ya sa ya sauka ba a kashe ko bushiya ba da karatun kiya amma an an kashe rayukan al'umma amma sai ga shugaban kasa a Afirka mm. bai damu ba ko mutum nawa za su rasa rayukan su mutane sun mutu an tafi biki da ɗaurin aure to gaskiya ne wannan dole kai waka wasiƙa buɗaɗɗiyar wasiƙa ta ga shugaban kasar mu yan Najeriya buɗaɗɗiyar wasiƙa ta ga shugaban kasar mu yan Najeriya buɗaɗɗiyar wasiƙa ta ga shugaban kasar mu yan Najeriya buɗaɗɗiyar takardar wasiƙa ce ga shugaban ƙasar hudun Najeriya. Buɗaɗɗiyar wasiƙa ce ga shugaban ƙasar hudun Najeriya. Nijeriya. Buɗaɗɗiyar wasiƙa ta ga shugaban ƙasar hudun Najeriya. Mai dogaro da sarki na mai warware dukan sarƙaƙiya kamun kafa da sarki na mai maganin dukan ko komai daren daɗewa karya za ta tashi domin gaskiya allahu ga ƙasa ta kuwa a da uba ƙasar nijeriya ofin leta nake a gurin shugaban kasar Nijeriya. Buɗaɗɗiyar wasika a wurin shugaban kasar Nijeriya. Bayan dubun dubatar suwa a gunkan shugaban Nijeriya zama bugun misalai daga shugabar kasashen duniya. Buɗaɗɗiyar wasiƙa ce ga shugaban kasar mu Najeriya. kai wasiƙa ce ga shugaban ƙasar yan Mulki na al'umma ne sannan daga al'ummar duka duniya demokaratiya ne mulki daga al'ummar duka duniya ku zaɓi shugaban ku uwa zaɓi jama'a ta hanyar gaskiya da ya kure ya sauka ya a kuskure wa tsarin gaskiya. Budaddiyar wasiƙa ce ga shugaban ƙasar mu 'yan Najeriya. Budaddiyar wasiƙa ce ga shugaban ƙasar mu 'yan Najeriya. A rukunin misalai farko na sako maduban duniya. waɗanda da nagarta ka sauka da mulkin indaniya masala har mutane ta saka su su sauka ba ko tankiya don kishin jama'ar su domin a ce da su 'yan murdiya. Akwai waƙoƙinka guda uku mm. da suka da suke da suka kwanta mu a rai mm. kusan kullum sai na saurari waƙan nan Usman. Ba mu kwakwara guda ɗaya. In baka kwakwara guda mm, ɗaya? ye ummi mumina. Eh. To <laughs> wannan waka yana sa na hawaye. Kuma gashi kin san kin zo a daidai? Eh, eh. Saboda ranar Lahadi mai zuwa ne ranar uwa ta duniya. Haka ne Usman. ita wakar ummi momina mm. na yi ta ne saboda a karawa mahaifiya karfin gwiwa mm. daga halin rashin lafiya ta samu kanta mm. idan ba baki manta ba tun da kina sauraron wakar a can cikin wani baiti akwai inda nake cewa tuta yau gobe tuta ba mutuwa ba momina tuta mai waraka ta zama moni momina tuta mara magani to a cika da sa'ada ne ana sa a cika da imani da salama momina da kin ga waka ce wadda nake yi don tattashin iyaye da kuma nuna musu yadda ake yin kalamai masu daɗi da kuma ƙara musu ƙarfin gwiwa har ma mutum idan cutar ta tafiya ce sai aka ce to Allah ya sa a cika da katimatin sa'ada da kalma ta ƙarshe kalmar shahada wani kalmomi ne masu ƙarfin gwiwa aka ce ita kuma cutar ba mutuwa ba mm. yanzu ga shi yaushe in 2006 na yi waƙar ga shi kuma yanzu mahaifiyata tana raye kwana da mata da ita ka je na ga ah, kun aiki aikin umara kuma ta yi da ƙarfinta da duk abubuwan da ake ta yi tsawa ta komai cikin ƙoshin lafiya ta kaga alhamdulillah Allah maji roƙon bawa ni kuma idan na saurari wakar da baitittukan nan da mm. suke cikin wakar na tuna lokacin da zan ce kusan wakar ta eh. fito lokacin mahaifiyata tana cikin uh, rashin lafiya mummuna mm. to lokacin na kan yi in nayi addu'a nayi addu'a sai in dan nemi abin da zai dan dauke min ya dan dauke min hankali to wannan wakar nake sauraro ba ta iya buɗe baki ta yi magana amma in na sa wakan sai in ga ta dago kai sai ta dan yi murmushi to sai na san waka yana dan dan kwantar mata da hankali to Allah sa a cika da imani da sa'ada ummina mm, mm, to in Allah ya da sai ta eh, cika da sa'ada kuma a dunkule zaka ga matasa da dama ba su damu da iyayensu mm. mata ba Kamar to barin kara akan na hafsa kamar yanzu ni akan kaina na san eh, in mahaifiyata tana irin kasidu din nan na san inda take garzayawa ta je ta rikodin yan kasidunta da za a kai Bayero University da waye studio ka ce ala kana ɗaya daga cikin waɗanda suke mutunta Raihanatu Usman Abubakar misali me zaka ba ba da babban sako game da ranar uwa ta duniya ga matasa da hafsa te magana. Eh. Ko ba uwar da ta haife ka ta ba. A dama ita wannan wakar ai ni ne na yi ta wala Allah da manufar da na yi ta amma wakar ta zama ba ta ba ta zama ta duk da mutunci zuwa Ta zama ta mu. Kuma kamar yadda ka ba da labari na mm. na hajiya mm. wadda take zuwa wuri na mai mm. sha'anin mu na rubutu. Ita a marubuciya mawallafiya ce wadda take rubutun waƙoƙi a cikin ilimi na na ajami kuma waƙoƙin Hausa masu faɗakarwa. idan ka ga mace tana wannan kokarin to lallai ta samu abin da zai taya ta hira kuma ta samu abin da zai ɗebe mata cewa ko ba komai abin da yake cikin zuciyarta ko na damuwa ko na farin ciki haka ne hanyar isar da shi haka ne daga cikin wata falala da Allah ya wa mawaki kenan ko kuma wanda yake da wata fasaha saboda ko da yana cikin rayuwar kaɗai to mm. wannan alƙalamin nasa mm. ya zama abokin hirarsa ya zama kuma abin da zai ɗebe mata cewa mm. in sa ka mu da hajiya muna yin hoto ko mu zo mu ko da <laughs> Allah sai muna ta mu na waka eh. ba mu buƙatar ma wani zai in to kai Usman an maka kwace eh, ba <laughs> da da zan tsaya ko me nake yi Allah sarki ta tattauna ta karanta mun ina ji Aminu na ce kai wa Usman kwace wannan wani irin abu ne <laughs> kwace ne mai kyau mun haɗu Allah ya haɗa mu a fasaha <laughs> eh, kuma kawai aka yi eh. ne wanda zai shiga da yayi biyayya ya samu rahamar Allah Allahu akbar kinga sai Allah ya haɗa mu a fasaha a fasaha gaskiya sai na zama na zama daga bari to na sadaukar ma Ina na sadaukar ma ita kai ba. <laughs> Madalla. To uh, Mala Aminu <laughs> matasanmu suna da wani abu ɗaya. Matasa suna da rena fasaha ko kuma baiwar da Allah ya yi musu. A waƙoƙinka akwai waƙar da kai kake nuna cewa waƙa da kai eh. shiga cikinta ita ce sanadin ɗaukaka a wurinka kuma ka gode wa Allah da ita. Wasu kuma suna da tsoron fitowa su yi waƙa saboda ba su da goyon baya. Wato dukkan abin da ɗan adam yake yi to ya kaddara cewa wannan abin da yake yi riƙe hannu biyu kan jiki kan karfi mm. kada ya yi wa abin rikon sakainar kashi duk abin da ka rike shi kai sakainar kashi to wata rana ba zai amfane ka ba mm. amma duk abin da kake yi ka rike shi da mutukar muhimmanci ko wani irin abu ne to wata rana zai zama wani abin tarihi abin bugun misali a idan al'umma kuma abin koyi ga sauran al'ummatan mm. musamman waka ita waka da kike gani wato nagge ce Hmm, goma kamar a ce saniya ce a hmm. ta babu wani abin yarwa hatta kashinta to haka waka take hmm. har ma ina mamaki sai ka ji ma ɗan jarida suna tambayar mawaƙi cewa bayan waka da kake yi kana yin wata sana'a ne to wanda Allah ya shi waka wata kuma sana'a ne a cikin waka da Allah ta'ala ya baka Allah ya baka dukkan al'umma ya baka komai wani da yan jarida kuma sai ka ji da shugaban kasa kuma sai ka ji da malaman addini sai ka ji kuma da malaman jami'a Allah ya hore maka kowa sannan kuma ita a cikin sana'ar gida gida tana da kashe-kashen ayyuka sama da hmm. goma sha saboda hmm. haka ina kiran matasa su rike duk baiwar da Allah ta'ala ya ba su su rike ta hannu biyu Allah zai zama da su abin da zai zama da su akan wannan mataki da Allah ya ba su na fikira hmm. babu wata kwakwalwa ta banza duk kwakwalwar da gani Allah bai yi ta banza ba daga ƙarshe faɗa wa masoyanka masu saurare dan Allah hmm. su ci gaba da sauraren shirin yau da gobe masu saurare a ci gaba da sauraron wannan shiri mai tsananin alfanu wanda a shiri ake zaƙulo mutane masu baiwa da fasaha suna jaddada muku abubuwan da suka sani akan fannin su na kwarewa hmm. kuma wanda tattaunawa irin wannan za ta janyo za ta sa wani karfashi hmm. ya ji yana da sha'awar shi ma wata rana hmm. shigo wannan dandali na shirin yau da gobe hmm. a yi wannan tattaunawa da shi wanda kuma za ta ɗaga darajar ta kuma ta isar da saƙo. Da wani baiti za ka rufe mana? Farar uwa a alafar mare nan nishaduwa mai sa a jiki. kukan tsuntsaye hmm. dan gani yi ado da tagullar hannaye farin dare mai sanya zumudin na auwa hmm. wannan bacin mari. mun gode ka sa hafsa kuka ala sai Allah ya mu <laughs> mun gode <laughs> ka sa na hawaye da gaske <laughs> a haba da Allah wallahi ka wallahi wallahi sa ta kuka nace maka wannan waka na mahaifiyata ne mahaifiyata na son waka sosai hmm. wallahi ba ta magana lokacin amma ma in ta ji sai ta yi murmushi to mun sadaukar da wakar ga dukkan iyaye mata ta duniya mun gode mala amini soyayya a tana ga iyaye mumina. Share hawaye ki daina kuka ummi labarin duniya aje ga fataki dangi na labarin zuciya sai a tambaye fuska. barau kududdube je ga agwagwa dangi a yi hulɗar arziki da tunanin kirki dangi na labarin kuruciya a jegun yara dangi na farin ciki mai sa ai kuka to sai mu cewa Allah mun gode kwarai kan eh, ah, ya samu ya tattauna da mu kuma muna godiya da yanzu haka zancen da nake muke yana cikin wani shagali ne na wani nadin sarauta amma kin ga yake da gefe muka tattauna tare da shi ai ai eh. ai uwa maganin uwa maganin kuka na aka ce gaskiya ne kuma ya kyauta eh. gaskiya da yi haka. to ah, yau ni sai in ce to dukkanin iyaye mata a madadin mm. nan tashin Hausa na murya Amurka gaba daya ah, muna musu murna ranar 13 ga watan da za a yi ranar Lahadi din mm. muna taya su murnar ranar uwa ta duniya Allah ya sa mu ci gaba da ganin darajar su su kuma su ci gaba da samun kwarin gwiwar da hakuri da juriya da mu ba haka yake dan ba eh. uwa ta gara an samu matsala eh mana ka san ai eh. an ce kullum ma ranar uwa ce amma kuma baki ma baya iya bayyana abin da za a iya faɗa ba ba za ka iya bayyana ba eh yana da yawa to kuma ga mu anan muna nan da ku kuma kanku cike a gidan nan muna nan da ku dukkan ku kuma na sashen Hausa yau naga kaman kana dan eh, kana dan yau ina ji da ku kana ji da duk matan gidan nan yau kana dan mana har watan ne ya kare zan ci gaba da yawa <laughs> to mun gode eh, da fatan ubangiji Allah zai ci gaba da karawa iyayen mu lafiya ya ci gaba da sa su cikin eh, ya ci gaba da ba su hakurin juriya juriya da zama da mu amin amin mm. to muna godiya kan yanzu kan dole mu dan tattara ina mu ina mu saboda kin san lokacin ba wuya ah, sai mu ce ai hutun karshen mako lafiya sai in Allah kai mu kuma ranar litinin mu sake zuwa da wani sabon shirin na shirin matasa mm. yanzu kan amadu dan abokin Hafsat Maina Muhammad sai kuma ah, Julia Lazarus Gresham da ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa madadin Maryam Bashir Bugaji ta hada ma Facebook Live muke cewa